أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم جميعا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أي ينزو a cikin karatun wannan littafi mai albarka littafin mujizul ahkam na fatoyin wato ainihin daidai da fatoyin ayatollah al'uzma said ali al-khamna'i dama zullo wanda muke yi a ɓangaren fiƙo wanda wannan shine zama na talatin da hudu ba mu gushe ba cikin bayanin hukunce-hukuncen wankaye musamman wato ainihin wankayen nan da suka keɓanci mata inda muke bayanin wanka na farko da yake ɓance mata shine wankan jinin haila wankan jinin al'ada inda karatu ya kawo mu inda mala yake cewa hukumu dami idza tajawaza asharata ayyam wato ainihin hukuncin jini na al'ada idan ya ainihin wuce kwana goma kamar yadda muka faɗa a baya cewa jinin al'ada ƙololuwarsa shine kwana goma mafi karanci kwana uku in ya wuce goma wanda ya haura goma nan ba al'ada ba ne in ya ƙasa da biyu Uh, uku wanda ya yi ƙasa da biyu na ƙasa da uku wato ainihin kwana ɗaya kwana biyu duk ba al'ada bane ba al'ada bane to sai ma yake cewa al-mas'alatu sabi'at khamisatu wa sab'un ba'da al-mi'a wato ainihin mas'ala ta 175 zatul adati al-waqtiyyati wal adadiyya kamar yadda muka faɗa akwai zatul ada al-waqtiyya da akwai kuma zatul ada wato macen nan da eh, take ma'abociya al'ada tana da lokaci tana kuma da wato ainihin da kuma ma'abociya al'adar da take wato tana da lokaci kuma tana da adadi mala yake cewa idza ra'atid dama idan ta ga jini fi adatiha wato babu macen nan da idan take da ai tsayayyen lokaci take da tsayayya wato al'ada ta san kwanakinta ta san lokacin da jini yake zuwa mata to idza atid dama idan ta ga jini fi adatiha a lokacin al'adarta wa qablaha da kuma kafin ma al'adarta au ba'daha ko ta ga jini bayan al'adarta bayan lokacin aura'at fiha ko ta gani a lokacin wato ainihin al'adarta malai ke cewa Eh, aurat fiha ko a cikinta ta wa qablaha ko kafin ita wa ba'adaha ko kafin wato wannan lokacin eh, al'adar tata almuhim dai ya gota wannan lokaci ko ya gota adadinta fa in lam yatajawaz al-jami'u asharata ayyam yake cewa idan jinin ne ya zamanto cewa bai wuce kwana goma ga baki ɗayansa kana aljami'u haidan kawai za ta yi mai hukunci da haiza ne ba ruwanta da biya wuce kwanakinta ko ya gota kwanakin da yake zuwan mata ko ya zuwa tsakiya kawai in dai kwana goma ne ta ɗauke shi haiza in dai bai wuce ba kwana goma wa in ha idan ku ya wuce kwana goma to fal haidu khususa ayami adati sai ta ɗauki kwanakin hailarta dama ita ta san kwanakin hailarta sai ta ɗauke su sune haiza wa in lam yakun bi eh, bi sifat al-haidi ko da ko bai da sifofin haida za ta ce haida ne kawai ta ɗauki kwanakinta saboda dama ita ta san kwanakinta ko matsalar da aka samu ya gota ko bai kai ba ko ya zo tsakiyar kwanakinta to kawai sai ta riƙe kwanakinta misali kwana bakwai sai ta ɗauki kwana bakwai ko da kwana bakwai nan a ciki akwai wanda bai da sifa haida wal baqi istihaba ragowa kuma jini ne na istihaba kawai za ta ɗauke shi wa in kana bi sifatil haidi ko ko da kuwa yana da sifofin haiza? ba za ta kalli sifa ba ana. tunda dama ita tana da tsayayyen lokaci tana da tsayayyen adadi kar ta damu kenan macen da take da ma'abuci al'ada ta lokaci da adadi tana da lokaci tana da adadi ita in dai jini ya zo mata ko da ya gota kwanakinta ya jinkirta ko ya gabata ko ya zo wato ainihin a tsakiyar kwanakinta ba za ta damu ba ita kawai za ta ɗauki kwanakinta ne ta rike su a matsayin haida sawa'u suna da siffa haida ko ba su da siffa haida shine abin da wannan mas'ala ta 175 take cewa المسألة السادسة والسبعون بعد المئة المبتدعة ita kuma <clears throat> ainihin mubtadi'a waje ta fara jini duk mun yi bayanin waɗannan raba-raban guda biyar a can karatun da ya gabata a karatu na zama na talatin wal mutsariba da kuma wacce take mutsariba wadda muka ce jininta a hargitse a rikice idza tajawaza damuha asharata ayyami ita kuma idan jininta ya wuce kwana goma dawa muna magana ne a kan wannan unwanin da ya kulla wato jinin da ya wuce kwana goma to su waɗannan mata biyu mutsariba wadda take mai rikitaccen jini ba ta da tsayayyen lokaci ba ta da tsayayyen adadi da kuma a wadda ta fara jini waje da ba ta yi ta fara iza ta jawaza dama ta ayyam idan jinin ta wuce kwana goma ya za su yi su waɗannan fa in kana launin dami mukhtalifan mala ce, idan launin jinin ta ya zama ya bambanta wato akwai bambanci ba kala ɗaya ba ne ga baki ɗaya taj'alu ma bi sifatil haidhi haidan sai ta kawai da za su sai su kalli jinin da yake da sifa haida su ce masa haila ne su wato suna koma tamyizi abin da ake cewa tamyizi su koma sufofin jini in ya bambanta eh, idan ya zama mukhtalifan wa ghairu istihaba rago kuma sai ta ce menene jini ne na istihaba sai ta ɗibi wanda yake da sifa haila ta bashi sifa haila bishar amma <clears throat> ba za su koma tamyizi ba launin jini sai da wani sharaɗi wani sharaɗi ne Allah ya ƙilla an salasata ayyam kai ya zamanto cewa ya yi ƙasa da kwana uku kai ya zaman cewa jinin nan ya yi ƙasa da kwana uku wa Allah sharaɗi na biyu Allah ya zida an asharata ayyam an ashara kuma kai ya zamanto cewa ya haura kwana uku goma kai sharaɗi biyu kenan in za su koma launi kai zama launin nan da za su rika ya yi ƙasa da kwana uku ya zama kwana biyu ne ko kuma kai ya zama ya haura kwana goma to in dai bai haura haka kawai su ɗauke shi su waɗannan nau'in mata biyu da muka ce wajen ta fara jini <clears throat> da kuma wato ainihin wajen jinin ta yake a rikici wa Allah ya aridahu sharaɗi na uku menene kai ya zama jinin nan ya samu an yi wani jinin la yu'aridahu al-akhar kai ya zama akharun kai zaman wani jinin shi kuma ya zo ya yi karo da shi ta yaya wajidin lissifatul haidi wanda yake da kala launi wato na jinin haila mafsulin bainahu wa baina wa bainahu bil faqid alladhi yakuna aqall min ashrat kai zaman to tsakanin wannan jinin da za ta rike shi a matsayin haila da take ciki kai zama wani jini ya zo ya yi karo da shi wannan da ya karo da shi din shi ma wato yana da sifofin haida mafsulin baina wa baina bil faqid alladhi yakuna aqalla asharata ayyam ya zama kuma akwai jinin da ya zama faqid ne na tamyizi ƙasa da kwana goma ya zama shi kuma ba shi da kwana goma aka samu waɗannan sharaɗan sun haɗu to shikenan Wajen ta fara jini jinin ta haura kwana goma da kuma wajen ta zamanto cewa wato jininta a hargitse yake ba ta da tsayayyen lokaci ba ta tsaye adadi kawai za su koma tamizi launin jini su duba wanne ne mai kala haiza launin haiza su dauka wanne ne bai da launin haiza su kyale shi to wa in kana launin dami idan kuma ya zama launin jinin wahidan kala ɗaya ne ba su ba tamizi, ya zama jinin gabaki ɗaya launi ɗaya ne dukansa launi ɗaya gare shi takunu faqidata tamyizi anan za a kira ta faqidata tamyizi wato macen da bata da tamyizi ba za ta iya koma ah, jini launin jini ba fa in lam sifar jini kai fa in lam takun aqarib to ita kuma ya za ta yi anan in ya zama faqidata tamyiz faqidata tamyiz ga hukuncin ta sai ce fa in lam takun aqaribuha idan ya zama to wato ainihin makusantanta sune ummun ukhtun khalatun ammatun wato su ne wadda ake mahaifiyarta da uwarta da gwaggwanta da kumbanta wato ainihin mahaifiyarta da ‘yar uwarta da ‘yar uwar mahaifiyarta ko ‘yar uwar mahaifinta waɗannan guda hudun su ne a ƙarib idan suka zama tofa, in lamta kun. idan waɗannan a ƙariba ba su kasance muttafiqati fi adatihinna wato ba su yi dace gabaki ɗayan su sun hada a cikin al'adar su ba wasu waɗannan da ballantana ta koma musu yaya za ta yi taj'ala ala al ahwati anan abu sa ihtiyadi me za ta yi taj'ala ala al ahwati sab'ata ayyamin fi kulli shahrin haida to za ta shikenan duk kwana bakwai kowane wata in jini ya zo mata sai ta dauki kwana bakwai ta ce shine haidat wal baqi istihadha sauran kuma istihada ne Wata taj'alu haidaha min awwali ru'yatiha lid-dami sannan kuma za ta dauki haidat Wata taj'alu haidaha za ta sanya haidatta jininta min awwali ru'yatiha lid-dami da jini ya zo <clears throat> za ta lissafa kwana goma ranar farko kwana bakwai afwan kenan haka za ta yi amma da ya zamanto cewa jinin ba shi da sufofi <clears throat> na tamyizi sai kuma ya zamanto ya dace sai zamanto al'ada makusantanta su ne mahaifiya da gwaggwanta da kuma ƴan da eh, da mahaifiyanta da 'yan'uwan mahaifiya da zama jinin su ya dace da ita to kenan sai ta ɗauki ta koma musu ta zama ta dogara da nasa adadin to amma kuma in ya zamanto bai dace ba kamar yadda ya faɗa to shine sai ta ɗauki kowane wata kwana bakwai kawai ta ɗauka shine hayar saboda shine mafitar ta kawai da aka macen da ya to cewa mu ƙara maimaita matsala a dunkule macen da ya zamanto ta zamanto halinta na jini mubtadi'a ce ta fara jini ne ko kuma mubbari ba ba ta da tsayayyen lokaci ba ta da tsayayyen adadi a rikice jinin ta yake a har jinin ta ya haura kwana goma ya za ta yi muka ce za ta kalli abu. na farko na farko step na farko mataki na farko shine ta kalli wato ainihin tamizi in tana da shi wato jinin in ya zamanto ba launi ɗaya gare shi ba yana da launin haiza da wanda ba na haiza ba sai ta ɗauki launin haizan nan ta riƙe shi a matsayin shi ne jininta kawai da sharaɗi guda uku sharaɗi muka ce na farko ya zama bai ƙasa da kwana uku ba na biyu ya zamanto bai sama da kwana goma ba sharaɗi na uku <clears throat> ya zamanto babu wani jinin da yake da sufofin wato ainihin haiza ya karo da shi da ya raba tsakanin wannan da take da shi yanzu a hannunta da kuma wancan da yake ba shi da wato tamiyizi ya zamanto akwai kasa da kwana goma tsakanin su saboda zai zama matsala kenan amma in ya zama sama da kwana goma ne wato kowace haida ce mai zaman kanta to wannan sharaɗin uku in suka haɗu to zai zamanto cewa za ta koma tamiyizi shine matakin farko step step 1 idan ya zamanto hakan bai samu ba mataki na farko bai samu ba sai ba ta da tamyizi kenan faqidatu tamyiz shine sai ta bi step na biyu step na biyu sai ta koma mahaifiyarta da wato mafkusantanta mahaifiyarta su ne mahaifiyarta da wato da gwaggwanta da yakumbanta sai ta koma musu waɗannan idan ya zama jinin su ya haɗu ya yi ittifaƙi idan kuma babu ittifaƙi to sai ta tafi step na uku menene step na uku shine mataki na ƙarshe shine sai ta abu sa ihtiyadi sai ta ɗauki duk kwana bakwai idan duk kwana bakwai ta zama shine kwana kwana bakwai za ta ɗauka shine kwanakin haidarta kuma duk wata da jini ya zo za ta lissafa kwana bakwai ta ɗauke shine haidarta saboda ɗaya ta farko kuma ta da ta fara jini ba yadda za ta yi da haka za ta ɗauki kwana bakwai ne ita kuma tsare ba ta da wani adadi da za a iya koma masa ba ta da wani lokaci ita kullum jinin ta a rigitse yake to dole wannan ita ce mafatar ta ta ƙarshe shine ta riƙe kwana bakwai a matsayin al'adarta wannan ita ce matsala <clears throat> ta ɗari da saba'in da shida sai yake cewa almas'alatu sabi'atu wa sab'una ba'da al-mi'a mas'ala ta 177 dhatul adati al-waqtiyya wato mace wacce ta zamanto cewa ma'aboci al'ada lokaci kawai ta farko mun ce wacce mas'ala ta 135 da 75 mun ce kawai tana da lokaci tana da ah, wato ainihin eh, adadi ita kuma wannan ta 137 a'a kawai ita lokaci gare ta faqat shi yasa ce kawai jos kwana bakwai gare ta adadi gare lokaci gare ta idza tajawaza damuha asharata ayyamin macen ne zaman to lokaci kawai ta sani na al'ada ta san duk biyar ga wata jini yana zuwan mata misali ko ɗaya ga wata jini yana zuwan mata to anan yaya za ta yi idan jinin ta ya haura kwana goma sai ce tarja'u fil waqti ila adatiha sai a lokaci na farko za ta haddace lokaci tunda za ta haddace yaushe za ka lissa yaushe zan fara lissawa kuma kwana nawa a lokaci dama tana lokaci sai ce sai ta koma al'adarta asalin yadda jini yake zuwa mata sai ta koma mata misali ta ce biyar ga wata jini yake zuwa mata sai ta ce to zan fara lissafi daga biyar ga wata to kwana nawa sai ce wa amma fil adad amma a kwanakin fa in kana laha tamyizun idan ya zamanto tana da tamyizi Tamizi menene tamizi da muka bayani shine wannan launin da za ta koma na jini wato sifofi na jini idan ya zama yana da sufa haida to idan ya zama tana da tamizi a hannunta yumkinu ru'a yumkinu ri'ayatu fil waqti da za a iya wato ainihin lura da shi a lokaci raja'at ilai sai ta koma gare shi ita ma sai ta kalli jinin nan yana da sifofin wato haida sai ta rike shine adadin kwanaki sai ta ce daga biyar ga wata dama ba ta da matsala da lokaci ita tana da tsayayyen lokaci daga biyar ga wata sai ta lissafa jinin da ya zo a bayan wannan lokacin biyar ga wata matakar bai haura goma ba zuwa bai yi ƙasa da uku ba zuwa kaza sai ta lissafa ta ce wannan shine jini misali kwana bakwai ne yake da launin haila shikenan wa illa ma'ana menene ma'anar wa illa wato illam yakun illam yumkin wato idan ya zama ba za ta iya komawa tamyizi ba raja'at ila qaribatiha sai ta koma zuwa ga makusantanta mun faɗi zuwa makusanta mahaifiya yar uwa yar uwar mahaifi ko yar uwa wato ainihin mahaifiya mahaifiya sai ta koma gare su in ittafaqna idan suka dace wa illa a jinin kenan in kuma ba haka menene ya illa abin da yake nufi illam yattafiqna idan ya zamanto cewa ba su dace ba ta hayyadat sab'ata ayyam sai ta yi haila kwanaki bakwai wa ja'alatha fi waqti adatiha sai ta sanya shi a lokacin al'adarta ita ma a nan mataki na ƙarshe za ta zama kamar mubtadi'a da mutsariba wadda take da rikitaccen lokaci da rikitaccen adadi ko kuma wadda ta fara jini da haka wannan macen da take da tsayayyen lokaci bambancin su na mas'ala ta baya da muka karanta 176 bambancin su kawai ita tana da tsayayyen lokaci idan ya zamanto lokaci ne kawai ita zai cece ta tana da iya za ta iya rike lokaci amma adadi fa ta fuska adadi za ta koma ta miyizi kamar yadda su ma su koma ta miyizi ko ta koma makusanta ko ta koma wa sufofin eh, jini in ba ta da shi zai zama hukuncin su hukuncin ta ne shine kwana bakwai hukuncin ta hukuncin kwana bakwai ne baka yi duk sanda jini ya zo shikenan cikin sauki المساله الثامنه با... المساله الثامنه والسبعون بعد المئه مساله تا دريدا و... مساله تا دريدا سبعين تقوس ذات العاده العدديه فقط اكسن وچن ita kuma wannan ita kuma tana da adadi ma abociyar al'ada da take da adadi faqat amma ita wannan ba ta da lokacin akasin waccan ce dama gida biyar ne kamar yadda ya gabata su kashi biyar ne mata masu al'ada to ita wannan ma'abociyar al'ada kawai idza tajawaza damuha asharata ayyamin idan jininta ya haura kwana goma tarja'u fil adadi ila adatiha adadi za ta koma zuwa ga al'adarta dama ita tana da wato ainihin adadi sai ta koma masa kwana misali bakwai nake kwana biyar nake misali misali shikenan dawa ita ba ta da matsala ta adadi to lokaci da kai yaushe za ta lissafa kwana bakwai nan ko biyar din nan sai cewa wa amma bi hasabil waqt amma ta fuskar lokaci fa in kana laha tamyizun idan ya zamanto tana da tamyizi wato wannan sifofin da muka ce za ta koma in jini yana da sifofin haiza ta ce haiza ne waninsa kuma istihara shine tamyizi to idan tana da tamyizi yuwafiqul adada daidai da adadinta akhadhat bihi sai ta dauki shi misali wa kaza idza kana mukhalifan lahu haka nan idan ya zamanto tamyizin nan ya saba masa fatazidu wa tanqusu alaihi bima yuwafiqul adad ba ta da matsala dama ita tana da adadi sai ta ƙara ko ta rage da abin da ya daidai da adadinta idan ya zama tamyizin kwana takwas ne sai ta ɗauki kwana bakwai ta ce shine hailata kwana ɗayan ta ce istihada in ya zama ya yi ƙasa kwana shida ne sai ta ƙara kwana ɗaya dama jinin ta tana da adadi ita wannan da an sauke sauke kaɗan akan wancan shi shikenan almuhim dai za ta riƙe adadin ta ta koma Ta tamizi ba tana matsala ya ƙaru ko ya ragu za ta cike da adadinta ita tana da adadi wa ma adama tamyiza aslan idan ya zama kuma babu tamyizi wato jinin ba za a iya bambancewa ba kala launi ɗaya gare shi ko sifa ɗaya gare shi taj'alu haidaha sai ta sanya a haidarta min awwal ru'yatiha lid-dami wal adadi bi hasabi adatiha sai ta sanya haida min awwal ru'yatiha lid-dami da kasan da ta ga jini wal adadi da kuma adadi bi hasabi adatiha gwargwadon al'adarta yadda take sai ta dauki adadi kawai ita al'amarin ta da sauki shikenan sai ta ringa amfani da adadinta ba za ita ba za a ce ta riƙe kwana bakwai ba saboda me saboda babu amfanin a ce ta riƙe kwana bakwai saboda tana tana da adadi kawai lokaci ne matsalar shi kuma lokaci ba matsala bane ba kawai sai ta ringa riƙa wato adadin ta da take da shi kawai ta ringa riƙe adadin ta da shi lokaci kuma ta rabu da shi tunda babu tamyizi qa'idatun muhimma wato ainihin wata ƙa'ida mai muhimmanci da za a riƙe ta المسألة التاسعة بعد السبعون المسألة التاسعة والسبعون بعد المئة مسألة تدريد سبعين ترى وتقاعدة تيزي بايرتي إذا رأت المرأة الدم إذا ما تتجني ولم تتمكن min tahdidi kaunihi dama dama haidin sai zama ba za ta iya cewa wannan ba za ta ba ta iya iyakance cewa wannan ta iya tabbatar da cewa jinin haila ne a istihadatin ko kuma jinin istihada ne ba'da mulahadatil masail al sai zamanto cewa wato bayan duk ta kalli matsalolin da muka yi bayanin nan muka ce ta kalli kaza ta koma makusanta kaza da kaza duk ba ta da wannan ba ta san ma ita wannan jinin ya halinta yake ba kawai ta shiga dimuwa ko babu abin da za ta iya riƙewa ya za ta yi wannan mace ce ta ce ba ta san wannan jinin istihaza ba ne wannan jinin wato haila ne muka ce kina da adadi ta ce babu kina da kwanaki ke mubtadi da ce kawai babu yadda babu duk waɗannan bayanan da muka yi a baya ba za ta shiga ciki ba ya kenan sai malam ya ce fa bi imkani hal ihtiyatu za ta iya yin ihtiyadi tai ta ihtiyadi ya ihtiyadin take tai ta tsantsan a cikin hukuncin ta shine bil jam'i baina amalil mustahadati wala yace mata za ta yi aljam'u shine ta hada tsakanin amalin mustahara duk wani aiki da mai mustahara take ta yi shi menene shine wa huwa al-ityanu bis sala za ta yi sallah wa sawmi ramadan ta kuma azumin wata ramadan sannan bayan mai ta yi za ta kuma turuk wa turukul ha'idi al-madhkurati fi mas'alati 140 wato matsala ta ɗari da sittin da tara mun ambaci abin da mai haira ya haramta a gare ta sai kuma ta nisanci duk abin da mai haira ya haramta a gare ta misali shiga masallaci ta zauna taɓa rubutun alƙur'ani da lafzul jalala da sauransu sai waɗannan su kuma ta nisance su shikenan ita haka za ta yi macen da ya to cewa menene ba ta da tsayayyen ba ta san istihara ba ne ko ah, ah, haila ne jininta to haka za ta yi za ta yi jam'u baina turukil ha'id wa amalin mustahaba sai ta yi aikin mai istihara ta yi sallah ta yi azumi sannan kuma da sauran kunce kuncen istihara da za ta zo ta yi aiki da su sannan kuma wato ta nisanci da abin da aka haramta mai haila shi kenan wa bidhalika ta min al-ishkal daga wannan ne sai ta wa iskali matsalar da take ciki wannan ɗimuwar da ta shiga da bata san istihara take ba ita ko haila wannan duk bata san su ba la'annaha domin ita me hikima haka malam zai faɗa ma yace in kanat ha'idan idan ta kasance mai haiza ce faqad ihtaraz min al ihtarazat min al haram bata aikata haramun ba tunda an ce mata ta nisanci abin da mai haiza ta haram ta nisanta wa in kanat mustahadatan idan yana kuma a waƙi a wajen Allah istihada take yi faqad qamat bima yajibu alaiha ta yi hikima ta yi abin da ya wajaba a kanta shine ta yi sallah ta yi azumi ta ba su ba kaga ta je tsuntsu da dutse daya shine abin da Hausa suke cewa ta yi azumi ta yi sallah kuma ta nisanci abin da wacce take nisanta mai haida kaga ta je tsuntsu biyu da dutse daya to amma akwai wata matsala guda ɗaya da ta rage wacce matsala ce ai ba ta san waƙi ba Allah ne kaɗai ya san in halinta ita ne ta yi itiyadi akwai wata karamar matsala da ta rage wacce matsala ce shine matsalar kasancewarta ta yi azumi bayan haramun ne mai haiza ta yi azumi kaga in ta yi azumin wato baya inganta azumin mai haila baya inganta kuma ita akwai azumi a cikin abubuwan da ta yi azumi baya inganta yaya kenan sai mala yace ita ma sai ta ƙara yin ihtiyadi dai a cikin ihtiyadi wal ahwatu laha aidan wannan shine double ihtiyat wato ta ƙara yin wani itiyaɗin abisa, bisa ihtiyadi qada'us sawmi wannan dai azumin da ta yi shi din a wannan halin abu sa'id yaɗi ya ce ta rama shi Allah zai sa matu ihtimali kauni haidan wanda ta yi shi saboda yuwa cewa haida ne akwai possibility na cewa haida ne sai ta yi sai ta kuma azumi a dai wannan possibility din yiwuwar hakan sai mala yake cewa to an halin itiyadi ne a fatawata dan wannan karamar matsala a kawar da ita ita ma sai ta itiyadi cikin itiyadi bayan ta itiyadin azumi sai ta ƙara yin wai itiya din rama azumin dai a lokacin da bata jini shikenan bata da matsala tawa fita tawon eh, shikenan ta yi wani ce wannan akwai dan wahala kuma ta yi itiyadi ta yi azumi kuma ta ƙara yin itiyadi ta ta rama azumi ta yi wani ce da wahala to dama ahwat ya ce matsala ce ta itiyadi sai ka koma wajen wani marja'in ta ji menene fatawarsa shi da ya zo nan ya ce ta ƙara yin itiyadi cikin itiyadi sai ta aiki da fatawarsa tare da ra'ayatul a'lam fal a'lam wannan shine ƙarshen bayanin wato ainihin hukuncin jinin haiza a zama na gaba kuma insha Allah za mu ɗora a kan bayanin wato ainihin hukuncin istihara hukunci jini na biyu istihara shine muka ce jinin da ya ba jinin wato haiza ba ba kuma jinin nifasi wato jinin da ya ƙasa da kwana uku da ya zo ya ƙasa da kwana uku kaga ba za a yi masa hukuncin haida ba kuma ya yi sama da kwana goma wato ya zo ko ya zo bayan kwana goma zance jinin da ya zo kafin kwana bai cika kwana uku ba ya ɗauke istihada ne jinin da ya zo bayan kwana wato goma ko kuma a cikin hukunci zai zama jinin sifa sufa haida ce da shi amma saboda hukunci a irin mas'alolin da suka gabata a baya maka ce kar ta kalli launin haida sa ta mai hukunci da istihara to wannan jinin za a zo a yi bayanin shi daki daki shi ma in an gama kuma sai jinin haihuwa shikenan ya gama da jina na uku sai ya shiga bayanin wankan mamaci da hukunce hukuncensa sa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahirin